This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata 11 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. gwamnatin malawi ta bayyana neman wani jirgin sama da ya bace ɗauke da mataimakin shugaban ƙasar carlos claus chilima kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya bi sahon muryoyin da ke kiran hamas da isra'ila kan kansa aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta akalla mutane shida suka samu rauni a jiya litinin yayin da aka lalata gidaje da motoci da wuraren sana'a bayan da wasu bababaman rasha suka dira a birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani sabon rahoto da kungiyar Amnesty International ta fadda ya zargi sojojin Najeriya da cin zarafin wasu mata da 'yan mata da suke tsare wato da suka tsere daga hannun kungiyar Boko Haram. To ko mai rundunar sojan ke cewa akan wannan zargi? mu dakarun najeriya muna aiki ne da dokoki na international law of armed conflict mu ba wai kara zube ba ne muke aiki amnesty international idan suna da wani hujja su kawo su tunkare manyan sojojin najeriya kofofin mu a buɗe ne group captain ibrahim albakar kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji cewa a jiya litinin ne jirgin ƙarshe ɗauke da ragowar alhazan Najeriya da sauran jami'an hukumar alhazai ya tashi daga birnin tarayya Abuja zuwa birnin Madina a ƙasar Saudiya. Sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda ya ci gaba da tattaunawa da wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya game da cece kucen da ake yi akan ƙarin mafi ƙarancin albashi a ƙasar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Wata sanarwa gwamnatin Malawi ta bayyana neman wani jirgin sama da ya ɓace dauke da mataimakin shugaban ƙasar Salos Klaus Chilima da ya kamata a ce ya taka ƙasa a safiyar jiya Litinin. jirgin da ke dauke da mataimakin shugaban kasa salas silima dan shekaru 51 a duniya da kuma wasu mutane tara ya taso ne daga lilongwe babban birnin kasar da ke kudancin nahiya afirka da karfe tara na safe da ya kamata ya soka cikin mintuna 45 a filin jirgin saman kasa da kasa na manzuzu mai tazarar kilomita 370 daga arewacin kasar sanarwar ta kara da cewa shugaban kasar lazarus chikwera ya janye tafiya da ya shirya yi zuwa bahamas inda a nan take ne ma kaddamar da aikin ceto a ran litinin ne kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya bi sahun muryoyin da ke kiran hamas da isra'ila kan su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin tare da sakin waɗanda ake tsare da su a gaza jakadiya amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta shaida mambobin kwamitin cewa ina sanar da abokan aiki a yau mun zaɓi zaman lafiya bayan ƙuri'u sha hudu da aka kaɗa da baki ɗaya aka goyi bayan daftarin da amurkan ta gabatar da ya goyi bayan tsagaita wutar yakin rasha dai ta kauracewa taron greenfield ta ce tsarin shine abu mafi a'ala kuma hanya ɗaya tilo kwakwara da za a bi domin kawo ƙarshen yakin da aka shafe watanni takwas ana gwabza shi da ya samo asali daga harin da hamas ta kai wa isra'ila a watan oktoban bara rasha dai ta buga alamar tambaya kan ko isra'ilan ta ma rattaba hannu na amincewa da batun da ake yi saboda babu wani cikakken bayani game da batun samar da tsagaita wutar balle kwamitin ya sa mishi albarka akalla mutane shida suka samu rauni a jiya litinin yayin da aka lalata gidaje da motoci da wuraren sana'a bayan da wasu bababan da rasha ta harba suka dira a birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine cewar magajin garin birnin iho terakov ta kafar telegram terakov ya ce mai yiwuwa ma akwai wasu mutane da barakuzan gini ya danne sakamakon harin da aka kaiwa birnin na biyu mafi girma a ukraine birnin na kharkiv da yankunan da ke kusa da shi sun kasance yankin da hare-haren rasha ya fi kaikaita to sai dai hare-haren sun kara kami a 'yan kwanakin nan inda ake wato inda ake taɓa farar hula da cibiyoyin makamashi rasha ta ta cewa tana kai kaikaitar farar hula da gangan duk da dai a zahiri dubbai ne suka rasu da dama suka ji rauni a yayin mamayar da rashan ta yi wa ukraine ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da tsare tare da cin zarafin wasu mata da suka gudu daga hannun 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya bisa zargin suna da alaƙa da mayakan. Kungiyar ta ce ya kamata a duba wannan batu a kuma taimaka tare da ba matan kulawa ta musamman a lokacin da suka dawo cikin al'umma sosai. Sai dai a nata bangaren rundunar sojojin kasar ta ce dakarun Najeriya na bin dokokin kasa ba haka nan kara zuba suke aiki ba. Ga karin bayani daga wakilin muryar Amurka Hassan Mai na kaina. Wani sabon rahoto da kungiyar Amnesty International ta fitar ya yi zargi bisa yadda wasu 'yan mata suka fuskanci gallazawa da cin mutunci a hannun mayakan Boko Haram da ma sojojin Najeriya a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Daraktan Amnesty International a Najeriya, Malam Isa Sanusi ya min karin bayani. To shi dai wannan rahoto yana cewa ne ya kamata gwamnatin Najeriya ta dau mataki farfado da rayuwar 'yan mata da bala'in rikicin Boko Haram ya shafa. Mun yi nazari mai zurfi inda muka yi tattaunawa da 'yan mata kamar 129 waɗanda suka nuna mana akan sun fuskanci gallazawa da azaba a hannun 'yan Boko Haram kuma bayan sun fita daga hannun 'yan Boko Haram sun faɗa hannun sojoji nan ma sun fuskanci wulakanci iri-iri to abinda muke cewa shine wulakancin da suka fuskanta a hannun sojoji da boko haram abu ne abin takaici kuma ya kamata a tsaya a dube shi a tabbatar da cewar an sama musu mafuta musamman ma ta fuskar kyautata lafiyarsu da kyautata tunaninsu da kuma kyautata musu rayuwarsu sannan yawanci saboda halin da suke shiga a hannun boko haram da sojoji kuma sun da cikin mutane da firgici da kuma matsala ta tunani don haka ya kamata a ba su kulawa ta musamman na tambayi malam isa sanusi ko ce fuska suke ganin yadda sojojin najeriya ke gudanar da ayyukansu ba zan iya cewa ga abin da sojoji suke yi ba amma a gaskiya ya kamata hukumomin sojan najeriya su tsaya tsaya su duba Allah su duba aikinsu sannan su tabbatar da cewar sun duba irin abubuwan da suke yi kuma sun yi maganin koke-koke da ake yi a kansu. Take kuma hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta mai da martani, daraktan sashen tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba, ta bakin mai magana da yawunsa, Group Captain Ibrahim Albukar, ya bayyana min cewa Shi mai gidan eh, Major General Edward Buba ya fitar da wannan eh, press statement akan batun wanda Amnesty suka zargi dakarun Najeriya cewa suna cin zarafin mata da yara wannan eh, da muke yaki da 'yan ta'adda a kasar nan. Cewa mu dakarun Najeriya muna aiki ne da dokoki na International Law of Armed Conflict. Mu ba wai kara zube ba ne muke aiki. Mu professionals ne abin da muke yi. Mun san ya kamata muna yaki da 'yan ta'adda kuma akwai ka'idodi da ake ake bi a ga cewa yaki nan bai shafe wanda bai san hawa ba bai san sauka ba amnesty international idan suna da wani hujja su kawo su tunkare manyan sojojin najeriya kofofin mu a buɗe ne a gefe guda kuma amnesty international ta yi kiran samun inganta kyautattuwar alaka tsakanin sojoji da fararen hula ya kamata a samu hanyoyi da za a kyautata hulɗa tsakanin jama'a da masu aikin kaki wato sojoji da madangoginsu kamata ya yi a gane a kan cewa aikinsu ba wai su azabtar da mutane ko kuma su nuna mutane fin karfi ba ne aikinsu shine su kare jama'a malam isa sanusi daraktan amnesty international a nigeria hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Madalla a gaida Hassan mai Maina kaina shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A ranar Litinin wata kotu a Brussels ta kasar Belgium ta ɗaure wani ɗan ƙasa ɗan asalin Rwanda mai shekaru 65 a gidan kaso tsawon shekaru 25 bisa aikata laifin kisa da fyaɗe a lokacin kisan kiyashin Rwanda na shekarar 1994. An samu Emmanuel Nkuduwenyi da aikata laifuffukan yaƙi da kisan kiyashi a kashe-kashe daban-daban da kuma aikata fyaɗe ga wata mace 'yar kabilar Tusi. Nkuduwenyi wanda aka fara yin ram da shi a Belgium a shekarar 2011 yana da wani gareji a kigali babban birnin kasar ta rwanda a watan afrilun shekarar 1994 lokacin da aka soma kisan kiyashin garejin na ɗaya daga cikin wuraren da mayakan yan suka riga amfani da shi wajen gudanar da mummunar aika-aikarsu. su a ranar litinin dinnan ne ɗaruruwan dakaran amurka da na philippines suka gudanar da wani sabon atisayen yaƙi a yankin arewacin philippines da ya gwada juriya da sadokantakarsu na fiye da tsawon mako guda a zazzafan yanayi da ya zaburar da su iya tunkarar kowace irin barazana a kwazazzabai da tsibirai masu sarkakiya cewar wasu janar-janar ɗin sojin amurka biyu da na philippines gwamnatin shugaba biden da yana ƙara ƙarfafa ƙawancen soji a yankin indo-pacific domin inganta hanyoyin karya lagwadon wata barazanar china da ya hada da duk wani fito na fito da ka iya afkuwa game da taiwan da ma sauran mahimman yankuna na asiya yunkurin da ya kasance faduwa daidai da zama ga kokarin da ita ma philippines din ke yi na kare yankin kasar ta a daidai lokacin da rashin jituwa ke karuwa da beijing a yankin kudancin kogin china gagarumin atisayen wanda aka gudanar a 'yan shekarun baya a hawaii karkashin cibiyar sojin amurka na haɗin gwiwar rundunar katta kwana na yankin pacific an gudanar da shi ne bana a ƙasar ta philippines Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jirgin ƙarshe da ya taso daga Najeriya ɗauke da ragowar alhazai daga jihohin Zamfara, Sokoto, Kebbi, Bauchi, Neja da birnin tarayya Abuja da jimlarsu ta kai 211 ya sauka tashar jiragen sama ta Yarima bin Abdulaziz da ke birnin Madina a ƙasar Saudiya. Kuma ana sa ran a ranar 22 ga wannan watan na Yuni hukumar alhazai za ta fara jigilar maido da alhazan bayan kammala aikin hajji. wakiliyar muryar amurka hawa umar na dauke da karin bayani daga makka A wata sanarwa da ta fito daga hannun jami'ar yada labarun hukumar Nakon Hajiya Fatima Sanda Usara ta bayyana cewa a ranar 22 ga watan nan bayan kammala aikin hajji hukumar za ta fara dawo da alhazan gida Najeriya. Shugaban ofishin kula da harkokin alhazai da ke Madina Alhaji Ibrahim Idris Mahmud ya ja hankalin maniyata game da bin dokokin kasar Saudiya inda ya jaddada mahimmancin katin shaidan maniyata da kasar Saudiya ta fito da shi domin dakila masu kutse cikin alhazai. Wannan diddiga wato nusuk yana da mahimmanci sosai saboda zai magance irin wayanda ba hanzai ba da za su shigo su shiga cikin tantin alhazai su hana alhazai sakat kuma gwamnatin saudi ta ɗauki abun da mahimmanci sosai domin idan baka da wannan id card din na nusuk to fa ba za ka shiga wurin ibada ba saboda haka yana mai da mahimmanci sosai duk alhajin da aka ba shi ya rike shi da mahimmanci saboda ya guji tuhuma ma irin na jami'an tsaro duk wanda bai da izinin yin aikin haji kuma aka kama shi a wuraren da ake aikin haji za a ci shi tara wurin riyal dubu goma kuma za a mai da shi kasansa kuma ba shi ba zuwa saudi sai bayan shekaru goma Game da lafiyar alhazan kuma tawagar likitocin Najeriya ta shaɗa marar wayar da kan alhazan kan ɗaukar matakan kaucewa zafin rana da ka iya haifar da matsalar heat stroke da ka iya barazana ga rayuwarsu in ji jagoran tawagar likitocin da ke kula da alhazai da ta Abbakar Adamu Ismail. Duk sanda za ka fita daga gida ka fita da 'yan roba ka ta ruwa kana gunsa kana rufewa ka ajiye bayan 'yan mintuttuka sai ka kuma gunsa ka ajiye in ta ƙare ka ɗan samu wani waje shi a nan Saudiya akwai wurin wurare in kana haram ne akwai inda ruwan zanzaman aje sai ka sa robar ka ka ja ka ci gaba da yin haka har sai ka dawo gida. Shugaban Izala na Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ba wa alhazan shawara ne da su gudanar da ayyukansu na ibada kamar yadda addinin Islama ya karantar. Ina kira na musamman ga alhazanmu 'yan Najeriya da ma sauran kasashe na Afirka. Wajibi ne su zama jakadu na kwarai a wannan kasa mai tsarki. Niyya sabawa Allah a wannan wuri laifi ne. To ya in ya aikata manzo Allah ya ce ko da su mutane guda uku Allah yana fushi da su na farko mutumin da yake ilhadi a haramin makka ya zo da wani abu na sabawa Allah Allah yana fushi da shi haka nan wanda yake neman ɗabi'o'i da halaye irin na jahiliya ya motsar da gaba da kiyayya tsakanin al'ummar musulmi Allah yana fushi da shi duk da cewa wannan shine mafi tsadar kujerar hajji a tarihi wasu daga cikin alhazan sun bayyana ra'ayinsu da samun wannan dama sunana nasiru ne daga gombe Allah mun gode maka da tsadar rayuwar duniyar nan Allah ubangiji ka iso da mu lafiya hukuma alhazai sun yi kokari duk da muna ganin tahowar ta yi tsada to abin da suke mana sai dai mu masu godiya sunana abba da masu musa daga bauchi alhamdulillah ba mu fuskanci wani matsala ko wani takura daga wani security ko daga wurin kowa ba sunana zainab kabir shamuwa na zo daga jihar kano gaskiya alhamdulillah ana kula da mu sosai dan yanzu haka ma gashi ba da lafiya na zo asibiti an kula da ni sosai an ba mu magunguna kyauta alhamdulillah mun gode. Alhazai dubu hamsin da ɗaya ne daga jihohi da kimanin alhazai dubu goma sha uku na jiragen yawo za su gudanar da aikin hajjin bana daga Najeriya. Hauwa Umar muryar Amurka daga Makka. Madalla a gaida Hawa Umar har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Jama'a ku da wannan lokaci barkamu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington. Akwai alamomin da ke nuna cewa dai ba wani canjin matsayi aka samu a bangarorin guda biyu ba. Mai yiwuwa ne kungiyoyin kwadago na Najeriya su sake koma a turkin su mai cabo su ci gaba da yajin aikin nan na kasa baki ɗaya da suka fara a makon da ya gabata wanda suka janye. wanda kuma yin sun dawo zai sake wani tasiri na rikirkirta ta abubuwa da yawa a cikin najeriya da karfe goma sha biyu daren wannan rana ta talata ne wadin da su kungiyoyin kwadago suka yanka a gwamnatin tarayya na ta dauki mataki game da matsalar albashi mafi karanci yake karewa za a tuna cewa a zaman su na karshe a jumaar da ta gabata abuja sassan guda biyu sun yi sa sosai inda su kungiyoyin kwadagon suka ce sun dan rage wani abu daga cikin abin da suka nema na karamin albashi mafi kankanta suka ce sun tashi daga neman naira dubu mai da hamsin sun dawo naira dubu ɗari hudu casa'in da hudu a matsayin albashin ma'aikaci mafi karanci na kowane wata sai dai ita kuma gwamnatin najeriya ta ce ɗan ƙarin da za ta yi daga naira dubu sittin da take son bayarwa bai zarce na naira dubu biyu ba wato albashin ya kasance naira dubu sittin da biyu kowane wata mafi karancin albashi kenan to amma su kungiyoyin kwadaban sun ce idan ba dubu biyu da hamsin din nan aka bayar ba to su ba za su yadda ba shi yasa sake koma wannan yajin aikin yake iya yiwuwa sake faruwa to yau muke kawo muku kashe na biyu na muhawarar da muka yi a lokacin da nake abuja tsakanin 'yan majalisar dattawa guda biyu wato sanata ahmed aliyu da na jam'iyyar sdp daga jihar nasarawa da kuma sanata hussaini babangida na jam'iyyar apc daga jihar jigawa kan wannan matsaloli da najeriya take fuskanta musamman na tattalin arziki a karkashin jagorancin shugaba ahmed bola tinubu muna gode wa madina dauda ta taimaka wajen haɗa wannan muhawarar wacce yanzu za mu ci gaba da kawo muku kashi biyu nata. wannan ba dalili ba ne na da za a ce ba za a wa ma'aikata albashi ba especially da wannan gwamnati gwamnati kafin yanzu da gwamnatin yanzu kokari ake a yaƙi cin hanci da rashawa mutumin da ya je aiki cikin yunwa cikin damuwa ta yaya kila wani kafin ya bar gidansa iyali ta ce to fa magin nan fa ya kare ko gishirin nan ko manjan nan kuma ya je wurin aiki eh, yana da tunanin ina za a samu albashi ko ta kare ko tana da nesa wani ya zo mai mummunan yanayi ya zo masa da tunanin ga wani abu zai bashi don a ɓoye wata fayil ko a juya wata fayil abin zai yi don neman rayuwa abin da ya kamata shine yadda ya faɗi idan abubuwa da suke ingantar da rayuwar ɗan adam kamar yadda ya faɗi makarantu asibitoti, hanyoyi titi don in aka samu titi masu kyau amma ya ga amini abin da ke da biyu ba ake Wani ababen ba sai isa ba albashin bai saba ba eh. tsada na ƙara karuwa. ina mutum zai sa kansa a ƙasar nan ne to shi yasa ya dace a ƙara albashin ta kai ga yanda za ta mata albashi ko miliyan dubu aka bawa aka bada ba ta isan dan wato wato wato mai girma sanata ina so in shigo a wannan yanayi ƙarin albashi kamar yadda magana ka ta ƙarshe ka ce bai taɓa maganin matsaloli na rayuwa ba mu fara daga udoji yana maganin matsaloli sai dai ba ta isa albashi shi yasa take sunanta ma ko a hausa albashi certificate din bashi mu fara da udoji a wannan 1972 mun san lokacin da gidan da babu keke an yi keke gidan da babu mota an yi mota gidan da babu babur an yi babur inda babu amarya an kara <laughs> duk wannan abubuwa ne wanda mu muna yara mun san mota ma sabuwa ta wuce a lokacin a lokacin nan a lokacin nan in mota sabuwa ta wuce sai mu ce udoji in riga sabuwa aka sa sai mu ce udoji yayi yawa to maganan gaskiya ai bai maganin matsalolin rayuwa ta al'umma ba aka zo aka ƙara sake review na albashi aka yi na ibb na baban gida aka yi na uh, uh, abdulsalam duka waɗannan ba su yi maganin matsalolin rayuwar al'umma ba mm. ban ce kar a ƙara albashi ba amma da za a ƙara kashi ɗari a kan ɗari daga cikin abin da muke magana ba zai maganin matsalanmu ba matsalolinmu mu kai magani asibiti a inganta rayuwar al'umma makarantu a gyara makarantu yanzu kai a eh, sata baban gida kai babban manomi ne duk wanda ya san ka san kana da shaka dade kana sha'awar harkar noma samar da abinci da sauransu abincin nan ba wai babu shi bane amma yi wuya ga kai ga talakawa ya nake so mu gane shin ana ta magana albashi mutane da ba su aiki da wa gwamnati ba wanda suka dogara sai ma'aikaci ya je ya samu kuɗin ya je ya saya ko ya sayar sannan su za su samu abin da za su ba ma'aikata ba ne so akwai talauci a ƙasa ne a sanadin rashin isasshen albashi ko kuma akwai talauci a ƙasa ne a sanadin wasu dalilai daban akwai dalilai ah, talauci da yake a ƙasar mu dalilai ba su wuce guda biyu ko uku ba dalili na farko tattalin arzikin duniya ga baki daya ya raunata amma abin da na samu na kuɗin shiga ya ragu ne sosai ya ragu lokacin ko a yanzu idan ka duba gangan mai da opec kungiyar fitar da mai na duniya eh, ta baya ta ba najeriya ganga miliyan biyu da ɗari biyu ta bata a rana nawa muke fitarwa har yanzu haka a yau din nan da muke magana ba mu iya kai ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ba ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ba yanda kungiyar mai na najeriya suke ba wa gwamnati ba mm-hmm. amma a zahirance babu wani wanda yake da wani mechanism in ban da ita nnpc kawai da za ta zo ta faɗi cewa kaza ne amma karya ne abin da ake samowa ya fi haka ai muna aiki da abin da aka bamu a zahiranci amma eh. abin da za a bayar a zahiranci a rubuce daban ta eh. bayan gida kuma mun san wannan ai kowa ya sani gashi ne na fita a jarida zaka ga an fasa pipe an fita da mai an saci mai an fita da shi an ba inda ba man Najeriya ba ya shiga wannan gaskiya ne amma dai mu muna aiki da abin da aka bamu domin ai mu da tije ne muna aiki da abin da aka bamu a rubuce kuma ma'aikatar gwamnatin nan nnpc din aya kasan mu take domin mu ne wakilan jama'a idan akwai matsala a gare ta wajibi ne hakkin mu ne aikin mu ne mu je mu tabbata sun yi aikin su eh, tinubu ya cika shekara daya a watan da ya gabata da hawan wannan mulki wannan matsalar da take kara ta'azzara ta rashin karamin albashi ta rashin warware wannan matsaloli tashi tashi an kula da sauransu mu dubi ita shekara daya ta tinubu don kafin ya zo ma shi ma kansa an ce ya gaji wasu daga cikin matsalolin amma matsalolin wannan maimakon sawwaka da aka samu sabon gwamnati sai su karuwa suke so idan ka dubi shekara ɗaya ta tunubu a matsayinka na wanda yake cikin jam'iyyar kuɗi da shi amma kuma da tunanin halin tuna kai masarakin mutane ne wannan abu ne da yake ya sha bambam da harkar siyasa fisibilai kana ganin tunubu eh, zai maki nawa za ka iya bashi in daga cikin maki goma ko daga cikin maki dari maki nawa za ka bashi na nasarorin da ya samu a wannan shekara daya wato ka ɗauka ka ba da maki da za a ba eh, ina so a bani dama sai in dauki sai in dauki ba siyasa ba ce ba wannan ai ai magana magana magana magana gwamnati muke magana gwamnati muke yi magana al'umma muke yi kuma magana ci gaban kasa muke yi ya kamata ka bai wannan babban ɗalibin maki shi ba zan ba zan bashi zan bashi amma kafin fara bashi maki ina so duk abin da zamu yi wa kanmu mu yi junun mu adalci kuma shi ma mai masa adalci inda inda inda muka kalle shi a matsayin shugaba eh. mun san ya shigo da kyakkyawan niyya mun san kuma ya shigo da kudurruka da yawa ya shigo da kudurruka da yawa da Allah mai abin nan mutanen Najeriya suna jin kafa suna jina maki nawa za ka ba cikin goma ko cikin kashi ɗari wa tinubu in ka bashi goma ma na san kana da kamar kamar yadda na faɗa a buɗe uh, shirin uh, ita gwamnati ba lokaci gare ta ba iyaka gare ta ba wani abun fara shi ake so ta gwamnatin ma ida kamar yadda akwai gwamnatin uh, ayyukan da gwamnatin baya ta fara wannan gwamnatin za ta kaddamar da su akwai matsalolin gwamnatin baya wannan gwamnatin ita ce za ta gyara su sau da haka a shekara guda ya yi gaggawa kai ba wa mutum maki a matsayin sa na shugaba ya an samu nasarori an samu yawa an samu nasarori eh. za ka bashi maki mai yawa amma eh. wajen kasawa eh. da yake jam'iyyar kuɗi ne ba za ka bashi makoki da yawa wajen kasa wajen gazawa fara da nasarori ne wani nasarori ya samu nasarori na farko a shekara ta farko a wannan janye duk da mutane za su ga cewar dunkule ba kafin tallafin man fetur eh. dunkule ah, foreign exchange eh. wato kamar eh, da black market daraja kudaden kasar waje wannan abu ne mai kyau domin kamar yadda ka sani ah, kuma kamar yadda kullum ake ta kuka babu ƙasa a duniya da mutum zai je kawai gonatin ta sai da kayanta aka shigo mata da kuɗi kuma sai ta ɗauki kuɗi ta baka eh. ka zo ka buɗe shago kana sayarwa babu inda ake haka a duniya sai najeriya wannan ba abu ne mai kyau ba kuma shi yake haifar da hmm. wato ah, rashawa da cin hanci corruption a system din hmm. ah, idan mutum kana da sha'awar ka kai ɗan kasar waje karatu ko ɗan yatsan kana ciwo kana so a je a sa maka bandeji a asibiti gwamnatin kasar waje dauki mm-hmm. kudin ka je kada kudin ka babu dalilin da gwamnati za ta dauki kudin ta sata amir kai na san ba za ka yi wata wata wajen bada maki ga tudu ba ko za ka yi eh, za ka bai cikin dari ko cikin eh, goma ba kuma duk abin da zan faɗi ni zama na a nan ba na zaune ne wai ko don na jam'iyyan adawa ba apc tana jini na har yanzu amma kamar yadda na faɗi in aka gama zaɓe gwamnati ba magana ba ce ta jam'iyya daga wani jam'iyya kake ni a ashiwaju bola ahmed tinubu gwamnatinsa zan ba shi kashi arba'in daga cikin ɗari mm. kashi wato nama saboda dai na zaman to conservative mm. in ba haka ba sai na ma ba shi kashi hamsin cikin ɗari kuma ga dalilai na da farko tukuna gwamnati abin da ake so da gwamnati shine 'yan ƙasa da daɗi ko ba daɗi su fahimci mai ina ne alƙiblan gwamnati ya kasance akwai sadarwa mai inganci tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa gwamnatin ashuwaji bola ahmed tinubu kowa ya san direction ɗinta ko da daɗi ko ba daɗi an san direction direction ɗinta shine yadda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasa kuma alƙiblanta kenan kuma kasan idan abu sabo ya zo wanda suke jin daɗin tsohon yanayi ba su yarda da sabon yanayi wanda kuma ma ba su jin daɗin tsohon yanayi don ba su san sabon yanayin ba su kansu ba su yarda da ita ba to wannan abu ne bayyananniya an fitar da uh, policies in gwamnatinsa. To a gurinka a matsayinka na dan jam'iyyar SB me ya kasa Tinubu a shekara ɗaya da nan a ina da ina ya kasa. mutuwa gaishe ku to na zamu daga aya Allah ya kai mu rana cewa zamu zo mu ci gaba muna godiya ga sanata Ahmed Ali Wadada da sanata Hussein Babangida da kuma ita Madina Dauda wakilin mu Abuja ta taimaka ta hada mana wannan muhawara din Abuja din ku huta lafiya sai mun dawo mako mai zuwa insha Allah. madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma ga Hawa Sharif ta dawo da takaitattun labaran duniya. To Maryam a takaice gwamnatin Malawi ce ta bayyana neman wani jirgin sama da ya bace dauke da mataimakin shugaban kasar Carlos Claus Chilima. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya bi sahun muryoyin da ke kiran hamas da isra'ila kansa aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta akalla mutane shida suka samu rauni a jiya litinin yayin da aka lalata gidaje da motoci da wuraren sana'a bayan da wasu bababaman rasha suka dira a birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. a madadin hawa sharif da ta karanto mana labaran duniya da dadi balawe wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyar mu ta yau nashwan ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya